Um, jama'a salamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a duniyar lokaci barkan ku da sake dawowa Hausa Mobile Phone Solution sunana wanda ya so yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi solving a problem na Oppo A16K okay on best band amino za ku yi solving din shi an amiri an repair am okay so warning ami chain is illegal okay so kakka yi using da wannan method so saboda ka je kai illegal okay so mu tafi cikin bidiyon. ok so abin da kamata kai ka buɗe ultimate multi tool naka ok so na mtk kenan bayan ka buɗe mt naka na mtk so abin da ya kamata kai fastly kafin ka je ka fara gin komi ka zo kai reading din a me take eh, ka je kai reading din scatter file naka ok so partition manager kenan ka je partition manager ka je kai button nata ok so daga jona usb cable a ciki ok so za ka ga ta laƙe ta ce broom ok so wasunsu suna nuna broom ok so please use tp ok so kara mu da wannan kawai ka je ka yi makin na pls playstation ok so sai ka je oppo version 1 preloader ok so sai ka yi selecting ɗin shi Oppo version 1 higher speed ok so sai ka yi selecting din higher speed so sai ka sake booting again ok so za ka ga ta wuce normal successfully ta wuce ta yi button ok za ka ok so ga list partition nan ta yi maka so abinda ya kamata kayi ina i recommended to uh, i recommended you to read security sorry na ce read security ka yi reading ɗin scatter file nata ok so ka fara aje file nata wanda take ciki kai ok so before ka je any a process ok so ka fara reading ɗin file ɗin ka aje in case ok so in case ka yi reading ɗin scatter file ok so ni already have ina da scatter file ɗinta so ok so sai ka yi shooting down nata ok so sai ka je uh, service ok so abun da ya kamata ka yi bacin ka gama reading nata in case so dole sai security nata ya taka reading in back of security okay so mbrand da okay so sauran security file kai back of security okay so okay so sai kai selecting din location din ka bashi suna okay so ready ni na riga na yi ina da of security nata okay so so bacin kayi backup security nata ka aje security file nata ok so abin da ya kamata kai so idan wayar ta kan latest version ce so za ka ga ko kayi unlocking na bootloader ba za ta yi unlocking na lura ba so method ɗin kuma dole zai zo a unlocking lura so ya kamata kai yi downgrade nata ka samu a ka yi downgrade scatter ka samu downgrade scatter ok so sai ka sa sai ka yi downgrade nata ka dawo lower sannan kai unlocking zai baka dama kai unlocking loader success okay so amma kana da latest file so gaskiya ba za ta bari kai unlocking na loader ba okay so wannan kenan idan tana da latest version okay so method ɗin yana working ne okay so sai ka je ka yi unlocking na loader directly okay so because aikin uh, option ɗin zaka ga idan ka je aiki abin nan zai tambaye ka so bootloader sai ka tabbatar da loader yana on lock saboda ko ka ji ka sa idan loader ba on lock take ba so za ka ga ok so ka bot loader ok so eh, can turancin ta ba ok so sai ka je kai unlocking na loader directly before kai unlocking na loader ka tabbatar da cewa ka yi reading ɗin scatter ok so ka yi din ɗin eh, security file sannan kuma ka dawo ka yi downgrade idan wai kana da latest version ok so latest version uh, downgrade file yana na ajiye muku link din shi a description ok so lafiya kalo ne so ni bar uh, ah, ready information so za ku ga device ina already unlocked bootloader ok so bootloader already unlocked za ku ga na riga na unlocking na bootloader nata ok so ba sai an ce cikin bidiyo nan na yi shi ba saboda ga time ya ga ok So za ku ga ta ce device bootloader already unlocked okay so idan ka ga wannan okay so sai ka dawo bayan ka gama unlocking na bootloader success sai ka ka restore security naka okay so restore security so sai ka dawo ka yi restoring din security file naka okay wanda can a wurin backup ka ba shi suna so normally ne sai ka dawo ka restore security naka okay so Mashin security file ɗin ya dawo ya gama shiga so sai ka dawo sai ka sa sai ka yi writing ɗin army number okay so yes okay duka nan zamu ka ƙarshen wannan bidiyon ɗin idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka taimaka ka danna mana subscribing ka like da bidiyon ya burge ka sannan kai yi share domin yan uwa su gani su amfana ok so sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba